A ranar Talata ne babban daraktar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC Mujisola Adeyeye ta bayyana cewa kasar za ta ci gaba da jarraba maganin hydroxychloroquine saboda akwai kwakwarar bincike da suka yi nuni da cewa maganin na warkar da masu ɗauke da cutar coronavirus musamman a lokacin da cutar ba ta yi tsanani ba. Very, very likely chloroquine and hydroxychloroquine work at the initial stage and to the mild, you know, also partly mild stage. ta ƙara da cewa bayanai da hukumar lafiya ta duniya ke amfani da su kan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka yi amfani da maganin hydroxychloroquine ya sha bamban da na ƙasar kuma akwai yiwuwar nan da watanni uku za a samu maganin cutar coronavirus duba da yadda likitoci masana kiwon lafiya masu bincike masu maganin gargajiya suka ƙara ƙaimi wajen aikin neman magani. I do not know the data that they are looking at, uh, whether it is from the Caucasian population or from the African population. I know that uh, or the clinical trial treatment has started just a few days ago in Lagos. Uh, there is data to prove that chloroquine worked for many patients that have COVID-19. Da muka tuntuɓi jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce a duk lokacin da aka samu bullar wata cuta ana gudanar da gwaji akan duk maganin da aka samar wato early science a turance domin tabbatar da cewa ba zai yi illa ga mutane ba idan suka yi amfani da shi. Um, ake nazari dama um, idan aka fara nazari ana duba aka. a tabbatar cewar maganin da ake nazarinsa baya kawo illa to wani lokacin a irin wannan ana samun ana samun abin da muke kira early signs wato alamun cewar mai yiwuwa wannan maganin yana yana da hadari ga wayan da ake ba ah, su ba abin mamaki ba ne da suka tsaye da amfani da wannan maganin na dan lokaci amma suspending suka yi ba wai sun da shi ba gaba daya daga ƙarshe dai dr sani aliyu ya buƙaci al'umma su riƙa neman shawarar likitoci kafin su yi amfani da magani saboda illar da ke tattare da yin amfani da su na tsawon lokaci ba tare da umarni ba bai kamata mutane suna shan magani hakanan ba babu shawara daga wurin ah, likitoci ah, wayansu magungunan suna da lahani matuka ah, har da magungunan da muka saba amfani da su Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin hukumar lafiya ta duniya a babban birnin tarayya Abuja ya ci tura. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.